ilimi mabuɗin rayuwa. A cikin shirin namu na yau, za ku ji mu ta musamman da matashi Baba Ali Sale, ɗalibi da ke ƙoƙarin gudanar da karatun shi a matakin digiri na biyu a ƙasar Turkiyya, wanda ya kammala digirin shi na farko a fannin ƙere-ƙere. Sunana Baba Ali Sale, eh, wato asalin ɗan maiduguri ne kasance na yi karatun firamare na a maiduguri na jss ɗina kuma na yi shi ne a kano daga can shine sai na fito zuwa istanbul turkiya na ci gaba da karatuna na kammala digiri na wannan shekaran zan soma masters in allah ya yadda a wata na gaba to za mu so mu san a wani fanni ka ainihin kammala karatunka na digirin farko kenan eh, na kammala digiri na na farko a industrial engineering Waton za a ce shi wannan fanni ne da ke ainihin duba yadda eh. masana'antu suke ayyuka eh, ke. Eh, to za a ga cewar yanzu gashi ka fito daga jihar Maiduguri wanda ake ganin cewar watan ainihin shi karatun boko ma wani abu ne da ake ganin cewar ya saba ma addini ko kuma al'ada. Ya kake kallon wannan abin ganin gashi ka zurfafa karatu haka kai wannan matakin? eto eh, gaskiya wannan magana bana cikin waɗanda suke yarda ko kuma ainihin amincewa da wannan bato na cewa karatu na boko ko kuma wannan na boko ba karɓaɓɓiyar abu ba ce saboda idan muka duba so da yawa abubuwan da shi ainihin muke koyowa daga shi karatun boko nan eh, hanyoyi ne wacce za ta samu ko ta ce ta kawo mana ci gaba gare mu da ƙasanmu da kuma addinin ma dai baki ɗaya saboda akwai abubuwa na rayuwa wanda yanzu idan aka yi la'akari da kasashen turai waɗanda ake ganin sun ci gaba da yawa yawancin sakamakon wato ainihin karatu na boko dinnan ne da ilimi na technology da yake gabata a duniya yanzu so ina tunanin ya kamata a ce mu ma mun karfafa wa eh, youth na kasar mu da su yi karatun hakan saboda mu samu ci gaba wa kasar mu da kuma addinin mu baki da so idan na fahimce ka kana nufin kenan watan idan mutum yana da ilimin wannan zamanin ya kuma hada da eh. ilimin addini watan abubuwan shi eh. ma suna bambanta da na kowa kenan a faɗin duniya haka ne sosai sosai